rundunar sojin saman kasar da ta ko ba da tabbacin cewa ne ma za ta ci gaba da dakile tare da kai hare-hare a dukkanin sako da mabuya yayan kungiyar ta boko haram da ke arewa musu gabashin kasar musamman a wannan lokaci da yan bindiga masu tada kayar bayan ke ma sauya salo rundunar ta ba da tabbacin haka ne a wani taron manema labarai da ta saba gudanarwa duk bayan watanni uku da ya gudana a yola tun farko ma da yake jawabi Kwamandan rundunar Operation Lafiya dole mai kula da sojin saman Air Marshal tajudin Yusuf ya ce baya ga samun nasarar dakile hare-hare 'yan bindigar yanzu haka kuma rundunar na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa. Ya ce a wani shiri na nuna korewa da sanin makamar aiki da ma kawo ƙarshen matsalar Boko Haram rundunar ta ko bude wani sabon sansani a garin Manguno wanda zai ba da damar kai farmaki a sansanonin boko haram a arewacin jihar borno uh, ya bayis marshal muhammad idris shine ma kwamandan rundunar sojin sama da ke maiduguri ya koyi ƙarin haske ne ma game da nasarorin da suke samu a yanzu. Ai mun nisa tun da yanzu in ka shiga Maiduguri ba za ka masu cewa ana aiki ba. Eh inda muka kai yanzu kenan. Inda na bayan cikin turanci dazun nan akwai mutanen da suke bata gari suna fitowa hanyar suna dan bata muna mutanen namu. Amma Allah ya sa an samu wata dan kwanci hankali. Haka nan, kuma komandan rundunar sojin sama ya koma bane irin agajin da suke baiwa waɗanda ma rikicin ya shafa mukan kai musu ɗan ta'aziyya da kuma bukatun abubuwan da suke a wata ayyuka da kullum na maganin cuta ke cikin su muna kokata kuma mu taimaka musu a fannin nan sosai ba ma mukan je wurin ma mu taimaka musu marasa lafiya akwai asibiti a bama akwai a can banki to wai ko mai runnan sojin saman ke yi ne na kaucewa kai hari akan fararen hula kamar yadda ya faru a baya haila ya daga komandar runnan sojin saman tun lokacin da aka fara abubuwan fara abubuwan nan so ɗaya muka samu wannan kuskuren da aka yi kuma ai ka san cewa kowace ne yake aiki dole ana samun kurakure to wannan abin da ka faɗa abu ne wanda muka ɗauka da zafi sosai shi sa yanzu ba ma fitowa inda muka saba can baya sai mun tura ita jirgin namu ta duba hangen sama sai ta duba ta tabbas cewa wurin nan fa ba ta tuma suke wurin nan sannan mu kawo mayaka su daga baya su kai hari to sai dai kuma rundunar sojin saman ta ma gargadi jama'a fada ake kulawa ito eh kawai jama'a dai kawai sun nura ne su fita daga irin wuraren da ake da mata munafukan nan eh, sai su fita muna ga musu cewa idan ka zanna wurin da aka ka samu yan boko haram din to an ka zo hari sai ya same ka to fita ake so a yi a dawo inda za a same ka a fidda kai a kushi su ami suna da irin wani ma'ajin da ake ajiye irin mutane kamar innan a ba su abinci a ba su kuma ta sana'a da wasu abubuwan da kamata ta koya musu dan support wannan harkan da suke ciki har yanzu to wannan shi ne zan sha jama'a da Allah duk abin da aka ce bai dace ba an sha faɗa rediyo da TV sai a faɗa ma hukuma sai a foto a mara bayan duk information aka bamu yana taimaka mana kai kare dukkan mutane da kuma rayuwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.